خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وكشف الله به الأمة وتركها على محجة بيضاء كان كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل اعمالنا واقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الاخره والاولى Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda yi daidai da hudu a watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga najima road angwari bgr kaduna wannan kasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun muna gudanar da tafsirin mako a cikin wannan masallaci mai albarka a jerin gwanan tafsiri wannan shine darasi na biyu kuma inda muka fara daga jinsu amma ma'ana suratul naba'i surar da aka fi sani da amma ya tasa'alu to makon da ya gabata mun karanta ayoyi goma to a cikin bayanin da muka gabata, da a farkon takadimi da na gabatar da kalmar amma cewa daga amama na faɗi ɓangare ɗaya ma'anar kalmar sai na manta ban yi bayani akan bangare na biyu akan ma'anar kalman ba sai na ci gaba da bayani kuma bangare na biyun shine ya fi inganci a wajen malaman tafsiri saboda a wancan bayani ta yi magana akan amama cewa aka yi idgamun ɗaya mimun zuwa cikin ɗaya mimun za mai tabbisi sai ya koma amma da ta sa'adu magana na biyu kuma shine fi inganci kamar yadda Imam Sujad daga cikin malaman tafsiri yake cewa asalin kalman daga anni ainun dalil da nunun sai kuma ma al-istifhamiyya sai ce to ka'idar ma tana tafiya da nunan saboda ana idghamun su tare saboda haka sai aka shigar da nunun din cikin ma al-istifhamiyya bima'ana amma yadda sa'adu wannan shi ne bayanin da na manta ban yi shi a wancan majalisun da muka yi karatun nan da tafsiri ba to yau in Allah ya za mu tashi akan aya ta goma sha ɗaya inda Allah yake cewa waje annan nahara ma'asha na أعوذ بالله إلى uwa zalika khair ya ku ƴaƴan annabi adam kad anzalna alaikum libasan tabbas mun saukar muku da tufafi yuwari sauqatikum wannan tufafin yana rufe al'auran sauqatikum bi ma'ana awratikum yana lullube al'auran ku warisha kai wasina saboda haka sa'annan kuma kuna ado da tufafi idan kun Allah ce wa libasu taqwa zalika khair tufafin tsoron Allah shi ya fi alkhairi akan tufafi da ado ina fata an gane menene kuma tifafin tsoron Allah shine sa tufafi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutum musulmi mu'mini ya sa yace libasul mu'min ismu saq tufafin shi shine rabin ƙaurinka duk rigar da za ka sa da riga da wando kare wuce rabin ƙaurinka ya ce wala baksa abai abu ne laifi mutum ya sa tufafi ya kai zuwa idan sahunsa kada ya ketare sai ce wa ma kafala min zalika fa min nari duk abin da ya ketare idan sawu ta riga ko wando to yana cikin kaga anan shine libasin takwa da Allah yake magana da sa sifati na tsoron Allah shine yadda shari'a ta maka iyaka saboda musulunci ka abin da zai shiga wani rayuwar musulmi komai ya taba to sai Allah ya kamanta dare da tufafi saboda a cikin dare kaga anan za ka yi bacci bacci ma da mutum zai yi a ɗakinsa wani fati ne don wallahi wani in ka gan shi yadda yake bacci sai ka dinga dariya don idan ya yi wuu yadda ka san jaki ga kakaka zai haɗa maka sha ne yake yadda ka san jaki ina ba ta gane na ta ce ma haƙuri take yi da shi saboda in ya fara kamar kamar banko ne banko banko haka zai ta yi kuma yana bacci to amma cikin rufin asiri na ubangiji kana bacci ba wanda ya gaggawa ko daga kai iyalanka kuma iyalanka ai rufin asiri ne gare ka saboda ka ba wanda zai san me kake gudanarwa sa'annan kuma a cikin wannan daren za ka iya ka na ba namiji ya mace da iyali a matsayin ka na wato magidanci kaga wannan shi ma rufin asiri ne Allah subhanahu ya yi maka ta wannan dare kaga wannan duka tufafi ne to da Allah subhanahu ta'ala ya gama wannan bayani sai ya ce وجعلنا النهار معاشا مكة مكسيا يني رايوا كتن ادم تري اذا كنت كاي بچي كنا بركا واسي كسام نسوا دو حاله تكشا كنت كسافو زوا فادو رانا كنا كنتوا كنا بركاوا سي كجي كمان كان زاري مك wannan wahala sai ka samu wani energy da kake a tattare da kai kaga duk wannan ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ɗan adam sa'an nan aka fita ka je dalili arzikin duniya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa domin ka ji daɗin rayuwa ka bautata masa ina fata an gane to a nan, Allah madaukaki ya ce muka sanya yini rayuwa za a fita a je a nemi arziki amsakna a maa safa thumma shaqaqna al-ardha shaqqa yace muka tsaga kasa tsagawa wannan ga wato baya na masara ko dawa ko gero ko shinkafa da ka a kasa bayan ne ruwa ya zuba a kansa sai Allah ya fitar masa idan da zai fito har ya fitar da zargan nasa idan gero ne ko dawa ko atta ko masara da makamancin haka duka wannan Allah ya yi ne da shi Allah ce mata'an da wa wani al'amiku jin daɗi ne gare ku da kuma dabbobi saboda haka yini Allah ya sa a yi rayuwa a ciki shi kuma dare ana hutawa ne a shi akwai ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada anan mai kiwon dabba ya kula da dabbarsa cikin dare shi kuma mai kaya da dukiya ya kula da dukiyarsa da kayansa da yini saboda waja'annan nahara ma'asha saboda haka idan ka bari akuya ko rago ko tinkiya suka zo suka yi maka barna a gidanka wannan binciyan ko a wakan ba su da laifi saboda kai mai dukiya an ce ka kula da mai dukiyarka da rana shi sa mazala ce al-ujama ujubahu hadisin imam al-bukhari da muslim yace dukkan dabbobin nan dabbobin ni'ima duk abin da suka barnatar sun ci banza ina ba ta gane sakon sun ci banza kai ne dukiya an ce ka kula da dukiyarka da rana shi kuma ne dabba an ce ya kula da dabbansa da dare. idan ya saki dabban cikin dare dabban suka yi maka barka to a ka'ida a wajen malaman fiki a nan ita dabban ba za ka take ta ba saboda me ku jama'a ku bawo sai dai ka kare dabban ka kai ta gidan mai anguwa ko wajen hukuma shi mai dabban ya zo ya biya abin da dabban ta yi barna saboda ya ba ta da hankali ba ta san daidai ba ba ta san kuskure ba ina ba ta gane in ka kama kanta ta tsoma a cikin ruwa ka zalunce ta saboda ba ta da hankalin da za ta iya mai bambantawa kana sakanta ba ta awa ɗaya biyu za ta a yini aka baka tsari saboda a nan ne za ka yi rayuwa komai za ka kula a cikin wannan rayuwa taka sai Allah maɗaukaki ya ce wa banaina fawqakum sab'an shidada Allah ce mun gina saman ku shine sama sab'an shidada sabbai guda bakwai masu ƙarfi abin da yake nufi kamar yadda imamu ibn kathir ya ce ya'ani as-samawati as-sab'a fi ittifa'iha wa irtifa'iha sammai guda bakwai yanayin daukakanta da fadanta Allah ce Allahu alladhi khalaqa sab'a guda bakwai sama kuma hawa hawa har guda bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su akwai hikima da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su kuma ya ɗaga su shi ne Allah ce da ma'a samkaha wa sawwa Allah ya ɗaga ginin sama kuma ya daidaita ta wa afasha lailaha juma'a wannan yinin ba za ta ƙara dawowa a rayuwarmu ba ta riga ta wuce ina fata mun gane sai dai wata juma'an amma ba wannan ba kuma har kiyama ba za ta ƙara dawowa saboda haka awowin da muke rayuwa da yinin da muke rayuwa su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu a kan saboda haka Allah madaukaki ya halicci sama isa ce wasu ina badaina bi aidin fa inna la musi'un sama mun halice ta da karfin mu kuma mu masu fada ta saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sama wannan saman da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta ya sanya gajimari wannan kuma gajimarin ba a sama take ba bi ma'ana baya haɗe da sama da farko gajimarin nan zaka gansa yana yawo a sama yadda kaga hayaki na yawo a cikin haka ga jamari yake yawo kuma shi ma da ka gani akwai sirrin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ba a banza ba kuma daga cikin sirrin shine a cikinsa shine alwadqa ya kurutu min walƙiya yana fitowa ne daga cikin su idan suka haɗu da juna sai ya fitar da walƙiya nan kuma ne hawa ta fito duka wannan akwai hikima da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya kada ya kaddara su kuma ya kara su a sararin zamaniya ba haka kurin Allah ya ce ba shi sa geographers suka yi classification of cloud ko suka ce akwai cumulus akwai cumulonimbus akwai stratus akwai substratus ina ba ta gani kaga wa yake gudanar da wannan Allah subhanahu wata'ala shi sa ji afara aikin a ba da tashrabun wai shin jama'a ba ku ga ruwan da kuke sha ba a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun wai shin ku kuka saukar da wannan ruwan da ke sauka daga giragizai ko ku muka saukar da shi Allah ce launa sha'u da ja'alnahu ujajan wa laula tashkurun da mun ga dama wannan ruwan da ke sauka daga sama zaka ji shi da sanyi kamar ya fito daga firiji ina ba da ujjajan da mun sanya shi mai gishiri mu mai da shi irin ruwan teku ruwan teku ai da yake faruwa da shi aka ji shi da gishiri sai Allah ce fa laula tashkurun me yasa ba ku gode mana akan wannan ni'ima da muke yi inda Allah ga dama sai canza yanayin ruwan sama amma kuma me wannan ruwan saman Allah ce li nuhiya bihi baldatan maita dan muraya mataccen kasa da shi anafiya katira ku shayar da daga cikin abin da muka halitta na mutane da kuma dabbobi da yawa suna amfanuwa yau ba gashi mun samu ruwa ba yanzu cikin ni'ima ake ciki ko mutane sun shiga walwala da jin daɗi to shine Allah madaukaki ya ba da labarin akan wa banaina fawqakum tab'an shidada muka halicci Rana muka sanya sirajan rana wahaja mai haskakawa kaga anan shine imamu ibn kathir yake cewa ma ma'ana siraj inda ana nufin da siraj fitila rana yana haskaka ina sama sai yace ya'ani ash-shamsul munira abin da ake nufi da shi shine rana mai haskakawa ala jami'il alam wanda ke haskaka dukkan duniya gabaki daya akwai mutanen da Allah bai sanya musu shafaki tsakaninsu da rana ba amma ni da kai da muke rayuwa an sanya mana shafaki. mutanen da zulqarnain ya ziyarce su shi Allah ya ce ya zadda mutane lam naj'al lahum min duniha sitra to mu sanyawa rana tsakaninsu da wannan ranar hijabi ba ranar tsuran ranar da take buga ni da kai in muka je wannan ba za mu iya rayuwa ba amma mu da muke Allah ya sanya ne hijabi tsakaninmu da rana duk da zafin da yake da shi za ka ga cewa yana da sauki shi sa wani waje idan ka je sai ka ga ranarsa da sauki wani waje ma idan ka ce kwata-kwata babu rana suno ne kawai ke sauka ina fata an gane ko da ranar ta fito za ka ga babu karfi kwata-kwata wani ma minus zero wani minus one ina fata an gane wani minus five wani minus six wani minus ten wani kuma rana za ka ga ba ta wuce zafinta uku hudu biyar takwas goma sha biyar sha shida wani kuma idan ka je hamsin sittin har da yan kai wannan zai kashi kasashen ne larabawa sai ka da shi da wannan sabon kaga duka amma kuma ne ranar guda ɗaya ce amma Allah na jujjuya ta a kowane yanayi da kuma kowane yanki da yanayin yadda Allah ke ba su ranar kuma ranar guda ɗaya ce ina ba ta gane shi sa Allah ce waja'alna sirajan makhaja bi ma'ana siraj anan bi ma'ana ash-shams rana wa hada ay munira tana haskaka duniya gabaki daya بمعنى المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لآل الأرض كلهم wanda yake haskaka duniya ga mutanen da ke cikin doron ƙasa da hasken da baki daya saboda haka Allah sai ce wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja duka Allah yana ƙara sa maka falalan abin da Allah ya tattala a sama يجي وأنزلنا مكتوبة من المعصرات أي من المعصرات أي من الصحاب دقا دقا يا جماعي التي مكا سوكر ماء روى سجادا في يوى ما ماكو روى مي كم بن يوى عيسى علي بن أبي طلحة ya nakalto daga babban malaminsa Abdullahi dan Abbas kamar yadda الامام ابن كثير ya kawo shi a cikin tafsirinsa da wannan aya haka imamu tabari shekul mufassirin a cikin tafsirinsa da ya zo gaban wannan aya haka imamu al-nawawi a cikin ma'alimin tafsir naka haka imamu al-qurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo wannan ruwaya عبد الله بن عباس يجي المعصرات اي معنى ahab ana nufin gajimari sa'annan ikrama da abu aliya da imamu bahak da imamu hassan al-basri da arrabi'u bin anas da sufyan al-thawri dukkan su su ma sun faɗi wannan sun fassara ma'asirat bi ma'ana as-sahab suka ce gajimari wannan magana shine shekul mufassirin ya zaɓa daga cikin tafsir inda imam al-fara ya fassara ta da al-mu'sirat yake cewa as-sahaba allati tata'allamu bil matar yace ita ce gajamarin da ke tattare da ruwa walam tumtir ba'd amma ba ba ta sauka ba shine kinulus kenan ina ba an gane tattare da ruwa amma bai sauka ba yana rarrabe kaga idan hadarin ya zo ya tattaru shine ake fatan ruwan zai sauka a wannan lokaci amma in wancan na can wancan na can wancan na can kaga duk yana haɗa da ruwan amma ne ruwan bai kai karfin da zai sauka ba sai Allah ya tattaro shi waje daya sai ya taru ya ƙara ƙarfi sannan sai ya sauka. kuma duk duko ɗaya da zai sauko daga sama akwai mala'ikar da Allah ya wakilta shi ya umarce shi su ga inda Allah ya ce su. ga shi sa wani waje za ka ga ana zuba mamakon ruwa wani waje kuma shiru wani ko ɗaya ba kana fita daga nan kana zuwa da suka ka zuwa ko ɗaya ba saboda nan wurin kuma a anguwa ɗaya ne ana iya farawa daga farkon anguwan nan da ta ana ruwa dan ƙarshe kuma ka gaba ko ɗaya saboda Allah bai ba da umarni ga mala'ikun da suke saukar da wannan ruwan da umarnin Allah cewa wannan ruwan ya sauka wannan wuri ba ina ba ta gane wannan yana nuna maka sun'a Allah alladhi atqana kull shay aikin Allah sana'ar da Allah yake sana'antawa da dabi'a na yanayi wanda ya fi kowa kyautata shi kaga gaba wanda ya zai yi gajimari ya zana fitar da fikin geografiya ke rufa ina ba ta gani sai ce fa ya musutu bi samai sai Allah ya shimfida wannan gajimarin a sama hadari ke kafin ruwa ya sauka Allah zai bace shi wanda aka yi tarin mamako ne na ruwa a cikinsa ina za ka gan shi ya yi baki ko amma kuma ne in ruwan ya tashi sauka sai ka ga ya bace ya koma farisan gane to Allah madaukaki ya ce kai da ya sha'u yanda ya ga dama zai shimfiɗa shi wani zai shimfiɗa shi da duhunsa kuma ruwan ya ci gaba da sauka yana sauka duhun na raguwa yana sauka duhun na raguwa sai ka ya koma fari kuma kaifa ya sha wa kisafan yace sai ya sanya shi ruwa mamako mai zuba tsarar wadda ya ruju min khilali sai ka ga wannan gajimarin alwadda ya ruju min khilali sai ka ga yana fita daga ne daga wannan gajimarin suna haɗuwa da juna sai wancan ya fito far kuma sai ka ji me nawa ya biyo baya kuma wannan tsawon mala'ika ne Allah ya umarce shi da yawan kaga wannan sabanin malaman astronomy da za su zo suna gaya maka shi ruwa yadda yake farawa za su ce maka yana farawa ne daga evaporation wannan tururin da ke fitowa daga zafin rana da ke bugan kasa idan ya fito sa'annan kura idan ya taso yana tafiya ina ne sama sa'annan zafin da ke taɓa teku ba yana fitar da wani evaporation ba wannan haka kuma idan kana tafasa abinci yana tafasa mata kenan in aka buɗe ba akwai tiriri na fita ba wa'annan suke cewa shi da yake haɗuwa da wannan kurar da hayaki sannan idan ya haɗu a sama sannan sai ya dawo ruwan ne ke dawo ina fata an gane shi sa sai suka ce idan ya zama a wurin da localization of saboda wannan ruwan da hayakin nan na masana'antu shi ne ke kara koma ina sama idan ya koma sama wannan shi yake kara dawowa kaga yanzu sun kuma wa Allah iko ce kaga kenan da ne yake kara dawowa ne yake koma sama sannan ya me ya dawo ina ba ta gani to amma kuma kashi Allah ya nuna mana cewa shi ne yake juya wannan al'amari sa'annan wannan ba jimarin idan suka haɗu da juna sai ya kallara sai ya zama ya fitar da ne ya fitar da walkiya daga cikinsa sannan tsawa ya biyu baya Allah maɗaukaki ya ce wannan duka yana nuna mana ne iko ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukaki sai ya ce ma'an sajjaja ya ake nufi da ma'an sajjaja ruwa mamaku sajjaja anas suka fassara shi suka ce karantar da su to mu musulmai wannan bayani imamu sabari ya kawo ta sannan sufiya da sauri ya fassara kalman ma'an zajjaja ya ce ma'an mutata'i'a ruwa mai bibiyar juna sha'a da ruwa yake yake cewa abin da ake nufi da shi haka imamu sabari ya nakalto daga sufiya da sauri ibn sai ya fassara shi da ma'an zajjaja yake ma'an kasira abin da ake nufi ruwa ne sabbin yawa haka imamu ibn jarir ne ya nakalto ta har suke kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamu Abu Dawud ya rawaitosa sa akan matan nan ne haila muhallin shaida cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata tambaya sai ta ce ya rasulullah huwa aktsaru min zalika innama asajju sajjan wannan ba jinin da ke zuwa min na wato istihaza na ciwo yana farawowa ne gaban ai shekara tara tana fama sai ya kai ga in ta yi in za a yi sallah ƙasa ake sawa a ƙasa dan jirgin ya daga a ina fata an gane sai manzo Allah ya bata umarni yace wa tawaddi li kulli salati ki dinga yin alwala duk sallar da zaki ina fata an gane kuma wata ne na sallah ba kuma tana yin sallah wani lokaci ma har a cikin masallaci ina sa take sawa a kasa kawai in ya daga da gashi kaga ba yanzu bane da akwai ne always the way to shi wannan gaban to wannan shine bayanin da yake karkashin wannan aya sai Allah madaukaki ya bada bayani sai ce li nukhrij bihi habban wa nabata wannan wanda muka saukar a kasa mamako Allah ce li nukhrij bihi dan ku fitar da wannan ruwan da muke saukarwa daga sama habban kwaya da dawa kwaya na gero kwaya na masara kwaya na acca kwaya na alkama dukkan wasu kwayoyi da ake dasawa ake yake kake su shuka shi yake fitowa Allah ce muke fitar da shi idan an sanya shi sai ce wani batan da kuma tsirrai da ke fitowa kaga wannan Allah yana nuna mana farala da yi wa ɗan adam a doron ƙasa sai ce wa jannatin alfafa da kuma gonaki masu cika da kayan marmari ai da Allah madaukaki yake da nukhrija bihi habban wa nabata wannan ruwan da ke sauka ga baki daya mai yawa shine yake a idan ya fitar sai a samu abin da ke biyowa baya jannatin wa jannatin albaba shine gonaki wanda ke cike da kayan marmari da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala shi ga ɗan adam albaba yi mujtami'a wanda ya tattaru a wuri ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan ruwa ne guda ɗaya amma a cikin ababen da ke fitowa daban-daban akwai in mangwara ne akwai binta suga akwai ƴan kamaru ruwa ɗaya ne ya shayar da shi amma ne ɗanɗano daban amma ki matsala kuma kowanne ɗanɗanonsa daban wannan yana nuna maka wannan Allah madaukaki da yake cewa wa bil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل inna fi zalika la ayatin li qaumin ya'qilun Allah madaukaki yace wa bil ardi qita'un a cikin doran kasa akwai wani yanki mutajawiratun suna kusa da juna wa jannatun da kuma wato gonaki min a'nabin amma za ka samu akwai na inabi wa zar'un akwai kuma waɗanda aka shuka su wa nakhilun da kuma bishiyan jadiru wannan kayayyaki daban-daban da marmari wannan kuma bishiyan dabino sinwanun akwai wanda suke guda biyu ne wa gaidi sinwani akwai kuma wanda yake ba guda biyu ba ne daban-daban ne yusqa bi ma'in wahidin amma fa ana shayar da shi ne Allah ke shayar da shi da ruwa guda ɗaya wa nufaddilu ba'daha a ba'd fil ukul Allah ya ce muna fifita waɗannan marmarin da muka ambata sashi akan sashi a wajen ci sai ka ji wannan ka ce sai ka ji ya fi saki wannan kuma akwai bauri lemu ne guda ɗaya bishiya ɗaya ɗaya zaki ɗaya bauri ɗaya ɗaci kuma duka ruwa ɗaya da ita kuma bishiya guda ɗaya haka ne wasu suna da zaƙi. ga wasu suna da bauri sannan ga wasu suna da taci kuma ruwa ɗaya ya sha yadda wannan bishiyar Allah madaukaki ya ce inna fi zalika kai jama'a a cikin wannan tsarin da Allah ya yi la ayatin akwai alamomi da kauri ya ga mutane masu hankali ka san wanda wannan ba a banza ba akan wannan aya shine wajen nakin albaba idan Allah ya raya mu a darasi na gaba sai mu tashi kan inna yawmal fasli kana miqata insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda yanayin lokaci za mu tafi ta anan ka daidai Allah ya ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana zunubanmu yadda haɗa fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu a cikin firdausil a'la da da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك